يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن الله سبحانه وتعالى خلق لعباده ما في السماوات وما في الأرض وسخره لهم وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث وأمرهم أن يأكلوا من الطيبات مما رزقهم قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الله سبحانه وتعالى أمر بأكل الرزق الحلال ونهى عن الحرام وبين دائرة الحرام وفسلها وقد فصل لكم ما حرم عليكم وجعل الحلال بينا والحرام بينا ولم يترك عباده يبحثون ولا يجدون بيانا فيما يتعلق بأرزاقهم ونهاهم أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراد منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فالله سبحانه وتعالى نهى عباده أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل ويدخل في, الأك في أكل أموال في أكل الأموال بالباطل كل وسيلة حرمها الله سبحانه وتعالى أو حرمها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته ينال منها العبد رزقه فكل وسيلة محرمة دخلت في أكل الأموال بالباطل فدخل في ذلك العقود المحرمة والإجارات الفاسدة وما يناله الإنسان عن طريق الغش أو الربا أو السرقة والنهب والغصب ودخل في ذلك مهر البغي وحلوان الكاهن أي ما يناله الإنسان عن طريق الكهانة أو السحر والدجل وما يناله الإنسان عن طريق الرشوة أو ما يناله عن طريق الحيل المحرمة كل ذلك دخل في أكل الأموال بالباطل والله سبحانه وتعالى جعل للإنسان أنواعا من الطيبات ووسع له في دائرتها بحيث لا تقبل التعداد وسخر لكم وسخر ما في وسخر ما في السماوات وما في الأرض جميعا من وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من فما في السماوات وما في الأرض كله مسخر للإنسان أن ينتفع به في حدود ما أحل الله سبحانه وتعالى له لكن الشيطان لا يريد للإنسان أن يتمتع من هذه الدائرة الواسعة وإنما يريد أن يأخذه إلى خطواته الضيقة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فمع سعة الحلال والطيبات فإن الشيطان يأخذ أصحابه إلى دائرة ضيقة فيزين له الحرام ويزين له الشهوات فيميل ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما فقد أصبح الإنسان اليوم لا يقنع بما أحل الله سبحانه وتعالى من الرزق وإنما ذهب يطلب رزق الله بالحرام وما عند الله لا ينال بمعصيته وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ بما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام أصبح الناس لا يبالون أمن الحلال أخذوا أو من الحرام أخذوا بل الحلال إنهم ما حل في أيديهم والحرام ما حرموا منه والله سبحانه وتعالى بين الحلال ولم يجعله غامضا وبين الحرام وفصله وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتاع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين بأن كثيرا من الناس لا علم لهم بالمشتبهات من الأمور فيقعون فيما حرم الله سبحانه وتعالى من المعاملات من بيع أو شراع أو إجارة أو عقد أو غير ذلك فيستبيحون بذلك ما حرم الله عليهم واعلموا يا عباد الله أن في أكل الحرام أضرارا وآثارا وخيمة تصيب الإنسان في هذه الحياة وبعد الممات فمن آثار أكل الحرام أو كسب, أو كسب الحرام أن الله يمحق بركته فلا يبارك فيه يقول الله تعالى في آكل الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب, لا يحب كل كفار أثيم ويقول وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وثبت في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ومحق البركة هو ذهاب وضياع فائدة المال وربحه مما يرجوه البائع والمشتري من الثمن والمبيع فلا يكون له فائدة ولا يكون فيه بركة وإنما يذهب وإنما يذهب الله سبحانه وتعالى بركته بمصائب وجوائح تصيبه فتذهبه بالكلية أو تذهب فائدته ونفعه لصاحبه ومن أضرار أكل أكل الحرام يا عباد الله أن آكل الحرام لا يستجاب لدعوته فيدعو فيدعو عند حاجته إلى مولاه فالجميع محتاج إلى ربه فلا يجيب فلا يستجاب له بسبب لقمة الحرام في بطنه فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من, طيب كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومأكله ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له فمن أراد أن يكون مستجاب الدعوة فليطب مطعمه وليأكل من الحلال وليتجنب ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه من الخبائث عباد الله إن من آثار أكل الحرام أن آكل الحرام إنما يأكل في بطنه نار جهنم علم ذلك أو لم يعلم فقد قال سبحانه وتعالى في آكل أموال اليتامى ظلما قال إنما يأكلون في بطونهم نارا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيسلون سعيرا وثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها فمن أخذ الحرام وأكل الحرام فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم عباد الله إن من آثار أكل الحرام من آثار الحرام أن من جمع مالا حراما لا يقبل الله منه صدقته ولا صلة رحمه ولا ما ينفقه في سبيل الله فقد ثبت في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبه وثبت في مسند البزار وأبي يعلى وغيرهم من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ومن جمع مالا حراما فتصدق به فوصل به رحمه أو تصدق به فإن الله لا يقبل منه فإنه لا يكون عليه لم يكن له أجر فيه وكان ذلك إسرا عليه لم يكن له أجر فيما تصدق به أو أنفقه في سبيله وإنما يكون ذلك وزرا عليه وثقلا يوم القيامة كذلك من آثار أكل الحرام أن آكل الحرام لا يدخل الجنة بسبب فعله وأن مصيره إلى النار قال تعالى في آكل أموال اليتامى ظلما قال وسيسلون سعيرا وقال تعالى في آكل الربا ومن آدى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فالذي يأكل الحرام إنما يأكل ما يكون سببا لدخوله النار فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام كل جسد غذي بالحرام فإن الجنة عليه حرام وثبت في حديث جابر من رواية ابن حبان في صحيحه وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت وثبت في جامع الترمذي وصحيح ابن حبان من حديث كعب بن عجرة نفسه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبت على سحت إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبت على سحت وروى أبو داود في مراسيله من حديث القاسم ابن مخيمرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من اكتسب مالا من إثم فتصدق به أو وصل به رحمه أو أنفقه في سبيله جمع ذلك كله ثم يقذف به في جهنم فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من عبده إلا طيبا ومن سلك طلب الحلال ومن سلك طلب الرزق سبيل الحرام فإنما سلك سبيلا إلى جهنم نعوذ بالله من عذاب جهنم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da gaudiya da ستبتك الله tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi farkinsa, har zuwa tashin alkiyama yan uwa musulmi allah subhanahu wa ta'ala ya halitta wa ɗan adam ya halitta wa ɗan adam abin da ke cikin sama da ƙasa ya hore masa su domin amfaninsa ya umarce shi da ya ci abin da yake halal ya ci daddada halal ya bar abin da allah ya haramta masa ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa ya ku mutane ku ci daga abin da yake bayan ƙasa halalan tayyiba amma hana halal daddada wala tattabi'u khutuwati shaitan kada ku bi 'yan hanyoyin shaitan innahu lakum aduwwun mubin shaitan mai baki ne mai bayyana kiyayya gare ku ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana wa dan adam abin da yake halal ya kuma nuna masa abin da yake haram domin ya guje shi Allah subhanahu wata'ala ya ce wa qarfassala lakum ma harrama alaikum Allah ya muku bayanin abinda ya haramta muku daki daki ya hana dan adam ya ci dukiyar dan uwansa ba bisa gaskiya ba Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun Allah ce kada ku ci dukiyoyinku ta hanyar rashin gaskiya ku ɗauka ku ba wa masu hukunci alƙalai masu shari'a don su ba ku dama ku ci wani ɓangare na dukiyar mutane ba bisa gaskiya ba bisa saɓan Allah alhalin kuna sani Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhal na amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an kuna tijaratan an taradin minkum ya ku waɗanda suka yi imani kada ku ci dukiyoyinku ba ta hanyar da ta dace ba sai dai idan akwai yarjejeniya tsakaninku wato hanyar kasuwanci hanyar da take kowa ya yarda da ita don haka Allah subhanahu wata'ala ya hana a ci dukiya a samu dukiya ba ta hanyar halal ba samun dukiyar da take bil batili ta mummunar hanya haramtacciyar hanya ta ce duk wata hanya da mutum zai bi wacce Allah bai halatta abita ba wajen samun kuɗi mutum ya samu dukiya ta hanyar riba ko ta hanyar sata ko ta hanyar kwace ko ta hanyar cin kudin gwamnati ta hanyar cin kudin al'umma ko ta hanyar kwange da ainihin damfara ko ta hanyar fashi duk wata hanya da Allah ya haramta ko ta hanyar tsafi ko ta hanyar duba ko mace ta ci ta hanyar zaman kanta ta hanyar zinace-zinace duk waɗannan hanyoyi ne da Allah subhanahu ta'ala ya haramta wanda duk ya samu kudinsa ta hanyar da Allah ya haramta to yana cikin waɗanda Allah ce suna cin dukiyoyin da suke ba na halal ba haramtacciyar dukiya Allah subhanahu wata'ala ya halatta mana halal gashi nan birjik wanda ba shi da iyaka wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan da zamu ce zamu kidaya halal ba zamu iya kidaye shi ba ba shi da iyaka dan adam bai san adadin abin da Allah ya halatta masa ba amma abin da yake haram kididdigagge ne shi yasa aka yi bayanin sadaki daki domin zai lissafu saboda ba shi da yawa to kaga wannan rahama ce ta ubangiji da sauƙaƙawa da Allah subhanahu wata'ala ga bayinsa bai takura musu ba ya bude musu da'irar halal to amma shedan ba zai kyale dan adam ba cikin walwala da ni'imar da Allah ya sa shi cikin ta sai ya jawo shi cikin takura wa kansa saboda haka sai ya zama na duk wannan halal da Allah ya halatta masa hanyoyin samu na halal da suke buɗe sai shaidan ya nuna masa cewa ya kauce musu ya zo ya bi hanyarsa shi wacce Allah ya kira ta khutuwat wasu 'yan zazanni ne 'yan hanyoyi ne masu kunci yalwar da ubangiji subhanahu wataala ya sa shi bata ishe shi ba sai ya jawo ɗan adam zuwa ga bin wannan hanyar mai kunci domin ya samu waɗanda za su tafi wuta tare shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar da yazo cikin sahih bukhari hadisin abu huraira ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya mana cewa la ya'tiyanna 'ala an-nasi zaman wani zamani zai zo wa mutane la yubali al-mar'u bima akhadha minhu amin al-halal am min al-haram mutum ba zai damu ba ta ina zai samu kuɗi ta ina zai samu dukiya ta halal ko ta haram annabi ya ce wannan zamanin zai zo Ga shi kuma yanzu muna gani wani mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta gasgata mutane idan su arife kawai kowa ne ma yake ya samu babu ruwansa aminal halali aminal haram halal abunsa shine abin da ya zo hannunsa haram shine abin da ya rasa to wannan mu'jiza ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa tace ko muke gani a yau mutane sun bi zazanni na shedan shedan ya raba su da waccan faɗan ni'imar da Allah ya sa su a ciki ya kawo su cikin wani kunci wanda za su samu haram su ci wanda kuma zai zama musu alaƙaƙai a duniya da lahira cin haram wani abu ne wanda yake da wato tasiri mummuna a rayuwar bawa daga cikin tasirin da haram yake haddasawa akwai rushe albarkar cikin dukiya ya zama da abinda mutum yake so ya samu a cikin dukiyar da zai tara na sa'ida da walwala da kwanciyar hankali da hutu sai ya zama da Allah bai bashi ba in aka ce bice albarka ba wai lalle sai ya rasa dukiyar ba Allah na iya bar masa dukiyar amma duk abin da ake so a samu ta hanyar tara dukiyar shi ya rasa ko Allah ya kwace masa lafiya ko Allah ya jarrabe shi da 'ya'ya marasa tarbiya ko mata marasa biyayya Allah ya sa masa wani kuncin damuwa na rayuwa na zuciya ga dukiyar amma baya jin daɗinta ko kaɗan Allah ya cire albarkar da take ciki shine abinda Allah ya fada ya fada wa masu cin riba ce yamhaqullahu riba Allah yana rusa albarkar da ke cikin riba wa yurbis sadaqat abinda kuma aka bayar dan Allah aka yi sadaka da shi dan Allah sai Allah ya haɓaka shi Allah ya haɓaka dukiyar da ake fitar da sakka a cikinta ya haɓaka dukiyar da aka same ta ta halal Allah yana cewa ma ataitu min riba li yarbu fi amwalin nas abinda za ku bawa mutane na riba dan dukiyoyinku su haɓaka cikin dukiyar mutane bala yarbu inda Allah ba zai haɓaka a gurin Allah ba Allah ce wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudhifun abinda za ku dauka ku bayar na zakka dan Allah Allah ce to waɗannan su ake ninninka musu saboda haka albarkar da take cikin dukiya za ta bace idan har akwai haramun a cikin ta hadisi ya tabbata cikin sahihaini hadisin Hakim ibn Hizam radiyallahu ta'ala anhu yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa masu ciniki da mai saye da mai sayarwa suna da zaɓi matuƙar ba su rabu ba idan suka bayyana gaskiyarsu suka yi gaskiya cikin lamarinsu Allah annabi ya ce sai a sa musu albarka a cikin cinikinsu idan kuma suka yi ƙarya suka ɓoye wa juna to sai Allah subhanahu wata'ala ya bice albarkar da take cikin wannan ciniki don haka Allah subhanahu wata'ala ya ya musu albarkar da kowane mai ciniki mai saye da sayarwa yake fatan ya samu sai Allah ya cire wannan albarkar ta lalace ko Allah ya jefa masifa akan dukiyar ko kuma a da dukiyar amma Allah ya jefa wa mai dukiyar wata musifar da dukiyar tashi ba za ta amfane shi to ne daga cikin abin cin riba yake jawo abin cin haram yake jawo ba ya daga cikin abin mai cin haram yake gamuwa da shi shine Allah baya karba addu'arsa dan adam ciki yake da bukatu kewaye yake da bukatu a gurin Allah babu wani dan adam da ba shi da bukata a gurin Allah to kuma daga hannu muke muna roƙon sai ba mu matukar dai za mutun zai ci haram to Allah zai toshe masa hanyar karbar addu'arsa Nabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana cewa akwai mutumin da zai zama yana yana doguwar tafiya matafi Allah yana karbar addu'arsa zai yi kura yayi butu-butu saboda wahalar tafiye-tafiye buƙatar su ta tashi ya ɗaga hannu yana roƙon Allah duk da cewa matafiyi addu'ar saka karɓaɓɓiya ce <clears throat> to amma wannan zai ɗaga hannu yana addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abincinsa haram ne abin sa haram ne tufafinsa ma na haram ne an ce da shi haram nabi ya ce fa anna yustajabu la ta ina za a karɓi sa? haka mai san ya samu karɓuwar addu'a karɓaɓɓiya a gurin Allah to ka kyautata abincinka ya zama na halal kake kaiwa cikinka ma dama ciki akwai dukiyar haram to Allah ba zai saurari wannan mutum ba yana daga cikin abin da cin haram yake haifarwa ga bawa duk sanda ya ta lomar haram a cikinsa to wuta yasa ya ci wuta ne balbal Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana game da masu cin dukiyar maraya bisa zalunci Allah ce innama ya'kuluna fi butunihim nara wuta ce kawai suke ci a cikinsu wasa ya su launa sa'ira kuma za su shiga wutar sa'ira nan, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana kamar da yake cikin sahihaini hadisin ummu salama radiyallahu ta'ala anha take cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce kukan kawo rigingimunku gabana tana yiwa wani ya fi iya bayanin hujjarsa to duk wanda na ɗauki haƙƙin wani na bashi a bisa abin da na ji na maganarsa alhalin ba haƙƙinsa ba ne haƙƙin ɗan uwansa ne annabi ya ce to wuta ce yankin wuta ne na ɗauka na bashi kai ya kuskure ya karɓa a wata ruwayar annabi ya ce in ya ga dama ya karɓa ko ya bari wato ya dai san me ya karɓa kada ya ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya yanke hukuncin abin nan nashi ne ya zata cewa ya ci halal haram yana nan haram ne ko da ko alkali zai yanke hukunci cewa naka ne alhalin ba naka bane haram ba zai taɓa tashi bai koma halal gare ka cikin dukiya matukar dai ba taka bace ba mai ita ne ya halatta maka ba saboda haka annabi ya ce fa inna ma aqta'u lahu qit'atan min an-nar fala ya'khudha yankin wuta ne na bashi kada ya kuskure ya karba saboda haka mai cin haram wuta yake ci a cikin sa haka ne yana daga cikin musibar haram dukiyar da mutum zai tara ta haram to duk wani alheri da zai yi a cikin wannan dukiyar Allah ba zai karba ba kuma da zaman masa nauyi ranar gobe kiyama haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya faɗa cewa inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah tsarkake ne baya karbar abin da ba tsarkake ba haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wanda duk ya tara dukiya ta halal yayi sadaka da ita ko ya sada zumunci da ita to ba shi da wani lada a ciki kuma za ta zama masa nauyi ranar gobe kiyama haka akwai bala'i da ya kai ka yi aikin alkhairi da dukiya a ce ba za a karɓa ba kuma ta zama maka alaƙaƙai ranar gobe kiyama a shi kaga cin tara dukiyar haram babu mafita illa ka yi ƙoƙarin kuɓutar da kanka daga dukiyar da ka kasanta haramun ce Yi gina masallatai ko makarantu ko kyauta da dukiyar duk ba zai kubutar da kai ba matukar da dukiyar da take gurinka ta haramunci wannan kada ya ishi mutum ya ishi bawa musiba shaidan kuma abin da yake so kenan ya ga ya samu irin wannan a tare da mutum sannan wanda yake cin dukiyar haram ya mutu bai tuba ba bai mai da haƙƙin masu haƙƙi zuwa gare su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan gangar jikin tashi tana wuta hadisi ya tabbata a cikin musnad na abi ya'la da bazzar da mustadrak na hakim daga abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kullu jasadin kullu jasadin eh, la yadkhulu aljannata kullu jasadin ghuzziya bil haram duk jikin da aka ciyar da shi haram ba zai shiga aljanna ba duk jikin da aka ciyar da shi haram annabi ya ce ba zai shiga aljanna ba hadisi ya tabbata a cikin abin nan sahihu ibn hibban hadisin jabir dan abdullah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa ka'ab ibn ujra wani sahabin sa yace ya ka'ab ya ka'ab ibn ujra ba yadda za a yi nama ya tsiro a jikin mutum ta haramun wannan jiki kuma ya shiga ya shiga ya shiga aljanna nabi yace ba zai shiga aljanna ba haka a hadisin da shi kansa ka'ab yana cikin jami'ut tirmidhi ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah yace da ni ya ka'ab ibn ujra ya kai ka'ab dan ujra innahu la yadkhulu aljannata lahmun wa damun nabata ala suhtin ba zai taba shiga aljanna ba nama da jinin da ya tsiro ta hanyar haram annabi yace mutane biyu ne suke sammako da wanda zai yi sammako dan ya yanta kansa ya nemo halal ya ci halal ya ciyar da halal da wanda zai yi sammako don ya halaka kansa ya nemi haram ya ci haram ya ciyar da haram sauraka haramun wani abu ne wanda yake da mummunan tasiri a rayuwa ɗan adam amma saboda shedan ya riga ya toshe wa mutane zukatansu ya jefa musu sha'awa sai ya zama na ido rufe yake kawai ta ina za a samu dukiya babu ruwan mutum annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma yana gaya mana cewa duk abin da yake rabanka ne duk abin da yake rabanka ne ba za ka koma ga Allah ba sai ka same shi duk abin da yake rabanka ne yace inna ruhal qudus nafasa fi ru'i anna nafsan lan tamut hatta tastawfiya rizqaha ce mala'ika jibril ya ga ya mun <clears throat> ya mun wahayi cewa babu wani rai da zai mutu sai ya gama cinye arzikin sa kakal sai ya kalkale arzikin sa gaba daya annabi ce fattaqullaha wa ajmilu fi talab haka ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman abincinku wala yahmilanna ahadukum istibta'a rizqihi an yatlubahu bi ma'siyati Allah fa inna ma 'inda Allah la yunalu ce kada jinkirin samun ɗayanku ya sa shi ya temeshi shi ta hanyar saban Allah abinda yake gurin Allah ba ta hanyar saban Allah ake neman sa ba Ba <coughs> haka da bawa ya fahimci wannan sai fahimci duniya ba komai bace dan takaitaccen lokaci ne idan mutum ya kyakkyawan shiri daga nan duniya to zai samu ni'ima da rahama ta har abada a gurin Allah subhanahu wataala in ya bata nan kuma to kuma can babu babu babu maganar gyara a can ya rayuwarsa takaitacciya ce ya daga cikin rashin hankali mutum ya fifita abin da ba shi da iyaka ba shi da ƙarshe da abin da yake da ƙarshe dan takaitacce ya fifita ɗan takaitacce akan abin da ba shi da iyaka Allah subhanahu wata'ala ka nuna mana halal ka ciyar da mu halal ka nuna mana haram ka ba mu ikon kauce masa ka ba mu ikon tsere masa Allah subhanahu wata'ala yayi bayanin halal daki daki yayi bayanin haram daki daki dan adam shine wanda yake sakin hanyar Allah ya je ya kama haram tare da cewa gashi ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana masa Allah subhanahu wata'ala ya bamu zaman lafiya a kasar mu ya bamu arziki mai amfani ya bamu shuwagabanni masu adalci masu tausayin talakawansu su mu kuma Allah ya bamu hakuri ya bamu juriya da hakuri da biyayya gare cikin abinda bai saba Allah ba Allahumma aksim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين